Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na biyar ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Muna kuma sake yi wa al'umma musulmi barka da shiga wannan wata na Ramadan. Bayan labaran duniya za ku ji shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa. Sai kuma nasihar Ramadan za ku kuma ji muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya ƙarshen mako. kamar yadda muka fi saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya cewa kaɗa mai bincike na musamman Robert Mueller ya bayyana a gaban majalisa ya bada bahasi. lamarin da ya saba wa matsayar shugaban a baya cewa ya bar wannan shawara ga anthony janar yayin da tankiya ke kara tsanani a siyasar amurka inda 'yan democrat a majalisar wakilai suke kokarin kawo mula a gaban kwamitin shari'a na majalisa trump ya faɗa a wani sakon twitter cewa babu wata abin da ya rage wa 'yan democrat ya kuma kara da cewa shin suna so su sake duba ne saboda suna jin haushi cewa ba a gano wani haɗin baki ba. 'yan democrat suna neman ƙarin bayani ne akan rahoton da mula ya fitar akan binciken rasha shugaban kwamitin shari'a a majalisar dattawa lindsey graham ya ce ba shi da niyyar gayyatar mula ya bada bahasi akan kan rahotonsa wata kotun soja algeria ta ce ta gudanar da bincike akan wani dan uwa kuma na hannun daman shugaba abdulaziz bouteflika da wasu manyan jami'an soji guda biyu da suka taɓa jagorantar sashen leƙen asirin ƙasar a baya a kan cin amanar ƙasa kuma ta riga ta ɗaure su a gidan yari wata sanarwa a jiya lahadi daga kotun da ke blida a kudancin birnin algiers na cewa mashigar da kara shine ba da sunan alkalin da zai gudanar da bincike a kan shari'ar a shekaran jiya asabar ne aka tsare sa'id Bouteflika da muhammad maidin da aka fi saninsa da taufik da kuma athman tatrak da suka jagoranci ma'aikatar leƙen asirin ƙasar ya zuwa ƙarshen watan da ya gabata waɗannan mutane uku ƙusoshi ne a zamanin mulkin bouteflika wanda ya yi murabus a ranar biyu ga watan afrilu daga shugabancin ƙasar wani hoton bidiyo da talbijin ƙasar ya nuna an ga mutanen guda uku suna hawa matatakalan ginin kotun ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani hatsarin jirgin sama a kasar rasha ya kashe akalla mutane 40 hatsarin da ya hada da wani jirgin daukan fasinja samfurin skoy superjet 100 wanda ya kama wuta a lokacin da yake sauka a wani filin saukan jiragen sama na birnin moscow a jiya lahadi a cewar kafafen yada labaran rasha wani kamfanin sufurin jiragen sama a rasha aeroflot ke da jirgin kuma yana dauke da fasinjoji 73 da ma'aikatan jirgin guda biyar ne lokacin da ya hatsarin wasu matasa guda biyu da ɗaya a cikin ma'aikatan jirgin suna cikin waɗanda suka mutu in ji kwamitin binciken rasha jirgin ya bar filin saukan jiragen saman moscow da karfe shida na yamma agogon ƙasar zuwa birnin mamansk da ke arewacin ƙasar. bayan wani lokaci kalilan da tashin jirgin ne matukan jirgin suka sanar cewa an samu tangarɗan na'ura don haka akwai buƙatar saukar gaggawa a kokarin saukar ne injin jirgin ya kama da wuta yayin da jirgin ya sauka a cewar kafafen yada labaran kwamitin binciken rashin ya ce ya buɗe wani bincike ko akwai wani aikata ba daidai ba a wannan hatsarin ko da yake zuwa yanzu ba a gano musabbabin hatsarin ba da ƙarshe kuma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa a jiya lahad cewa shugaban venezuela nicolas maduro zai yi mulki na ɗan lokaci ne kaɗai duk da cewar shugaban 'yan adawan juan guaido ya gaza hamɓarar da gwamnatinsa a makon da ya gabata babban jami'in diplomasiyyar amurka ya faɗa a wani shirin labarai abc na this cewa maduro ba zai ji daɗin tsaron mukaminsa ba ya ce zamanin mulkin maduro a matsayin shugaban venezuela na zuwa ƙarshe amma dai ba a ƙayyade masa lokaci ba guaido da ya ayyana kansa shugaban wucin gadi a venezuela ya shugabanci dubban 'yan kasar zuwa titunan babban birnin kasar caracas tsawon kwanaki uku domin kalubalantar gwamnatin maduro ta 'yan gurguzu amma manyan kwamandojin sojin kasar ba su baiwa kiran guaido haɗin kai ba labaran duniya kenan kuka saurara To Madalla yayin da ake shirin wani taron matasa da nufin karawa sabbin jinin siyasa da suka sami nasara zaɓukan da suka gabata a Najeriya ƙwarin gwiwa. Takwarorinsu a ƙasashen ƙetare da ke sa ido suna neman ganin matasan 'yan siyasan sun ba marar ɗakunya. A cikin mu da Sonda Bitu, sakataren kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka da ake kira zumunta ya bayyana cewa. A matsayin na matashi ina ganin abin da ya kamata abin da muke bukatan gani a wurin matasan da aka zaba muna fatar eh, ba za su je su ba mu kunya ba kamar inda muka ga wa'yansu wa'yanda su samu sun shiga sun samu wayannan irin matsayin ba su yi abin kirki ko kuma abin a zo a gani ba. Ainihi ku a matsayin ku na matasa menene burin ku? Alal misali kwanakin baya na kalla wata bidiyo a YouTube wanda ake maganan Najeriya a shekarun baya tun ma kafin mu samu yancin kai. Damuwa inda wa'anda suke kula da Najeriya a lokacin sun bayyana sun ce damuwa in shi da kanshi irin shi ake da ake fuskanta a najeriya har yanzu kamar su me da me da rashin aiki da rashin bin doka da rashin karatu da rashin ilimin da gane kai da mutane da haɗin kai gaba ɗaya babu duk abubuwa ne wayanda ake an yi fama da su shekara da shekaru tun kafin mu samu yancin kai abin da muke bukata daga wurin nan sababbin eh, 'yan majalisar yanzu alal misali cire su je ba hankali wajen abin da za su samu bane su saka a gaba abin da za su saka a gaba shine abin da jama'a suke kuka suke nema da najeriya gaba ɗaya daga arewa har kudu kowa da kowa na wahala kowa na kuka to ana bayyana cewa ba a majalisa tarayya kaɗai ba a matsayin ƙasa baki ɗaya an samu matasa da suka samu suka tsaya takarar nan kuma da dama sun samu shiga a matakai daban-daban to kuma babu shakka akwai wani matashin da na yi hira da shi a lokacin da aka je babban zaɓe ɗin nan na nemi sanin menene ainihi yake so ya ga an cimma waɗanne buƙatoci ne zai gabatar idan ya je na mutanen da zai ke wakilta sai ya ce shi ai wannan gwamnatin ta yi ma mutanen shi komi ai shanin mulki yanzu a najeriya yanzu shine kamata ana duba yaya za a yi a samu cin gaba nan alal misali a duba maganan kundin tsarin mulkin kasa bai isa ba akwai abubuwa akwai ire-iren maganganu waɗanda ba su gama cika ba su waɗannan abubuwan ne ya kamata waɗanda suka shiga majalisa su je su ba da hankali su saka a kai so idan wani har ma yana maganin cewa gashi ne ya samu ya shiga majalisa ko na jiya ko na kasa amma yana ganin komai da yake bukata ai shi ba ma shirin ba ma ma bukatan irin wayannan a majalisa domin wayanda sun san zafin kansu sun san abin da ke tafiya a ƙasa suna kallon yau suna kallon gobe su ne muke bukata a gidan majalisa wayanda za su je su sa a yi tsarin mulki wanda zai taimaki jama'a kuma ya sa nan daga ba mu ga cewa najeriya ta samu cin gaba. mu kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. ba a ba mun basu da Allah, mun mun basu da Allah. tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu rare Assalamu alaikum. A yau shirin zai leƙa shiyar Niger da Kwara da kuma Kogine ta hukumar kwastam domin jin abubuwan da ke faruwa tsakanin jami'an hukumar da 'yan kasuwa. Madalla kan iyakar shige da fice ta babanna wadda ake yi wa lakabi da na boda da ta hada Najeriya da jamhuriyar Benin a wani bangare yayin da ta wani gefe kuma ta sada Najeriya da jamhuriyar Nijar. A gazalika wannan iyaka ta na boda ta yi makwabtaka da jihar Kebbi kamar yadda wani sashe nata ke makwabtaka da jihar Niger duka a tarayyar Najeriya. Wannan boda dai yana da matukar mahimmanci la'akari da cewa a can baya galibin kayayyakin da akan shiga da su cikin Najeriya daga ƙetare da kamfan tsama wasu sassan shiyar arewa maso yamma da kuma shiyar arewa ta tsakiya suna ratsowa ne ta kan wannan iyaka ta babanna. sai dai matakin hukumomin najeriya na rufe hada-hadar cinikayya ta kan iyakokin ƙasa na mayar da hannun agogo baya ga ci gaban 'yan kasuwa da kuma kasuwanci a wannan yanki to amma kafin mu kai ga jin abin da 'yan kasuwa masu hada-hadar cinikayya a wannan yanki ke faɗi za mu fara ne da hukumar kwastam wadda ke cewa ta tara makudan kuɗaɗe da kuma kama kayayyakin 'yan kasuwa na miliyoyin naira a shiyar cikin watanni ukun farko na bana. kamar yadda kwantrolan hukumar ashiyar Niger kogi da kwara yusuf abba kasim ke faɗi a zantawarsu da wakilin sashen hausa mustapha nasir batsari ita dai wannan hukuma aikinta kenan dakile fasakorin kayayyakin da aka hana shigo da su ko aka hana fitarwa daga nigeria da tara ma gwamnati kudaden shiga akan kayayyakin da aka shigo da su kasar najeriya daga kasashen waje tana bakin ƙoƙarinta wajen wayannan ayyuka da aka kafa ta domin su ta fuska dakila fasakori muna bakin mu wurin sintiri a kan iyakokinmu hadda da ma dai cikin gida domin kakkame kayayyakin fasakori wanda yake kuma shine dama daya daga cikin muhimmin ayyukanmu cikin irin wayannan ayyuka da muke na dakile wannan abu muna kakkame shinkafa ta kasar waje domin gwamnatin tarayya ta hana shigo da shinkafar kasar waje sannan kuma muna kokarin tara ma gwamnatin tarayya kudaden shiga a bisa kayayyakin da aka shigo da su ta kan iyakoki wa'anda an yadda a shigo da su duk kayan da ba a yadda a shigo da shi ba ba za mu a karɓi kuɗin a kan shi ba kwacewa za a yi amma wanda aka yadda a shigo da shi za a karɓi kuɗin harajin shigo da kayan a wannan shiya tamu ta jihar naija kwara kogi to cikin wata hudun da suka shige a cikin ita wannan hijira ta 2019 mun yi kame-kamen da ya shafi buhunan shinkafa kasar waje wanda muna zargin an shigo da su taɓarayin hanyoyi ne akalla cikin wannan ɗan takaitaccen lokacin mun kama buhun da ya kai buhu dubu amin buhu 500 da jarkokin mai na girki wanda ya kai 200 cikin 'yan wannan tsakanin mun san niger tana da iyaka da jamhuriyar benin ta ɓangaren wawa babanna eh, me kuke fuskanta wannan boda kuna da kalubale sosai a wurin to babban kalubalen shine dai dazuzzukan da suke wa'annan wurare da kuma rashin kyawun hanyoyi domin shi dama dan fasikori yana son daji yana kuma son hanya mara kyau wanda za a sha wahalan shiga shi ba za ta ba wahala ba ya shiga saboda ya san hanyoyinsa to mu kuma muna fuskantar kalubale saboda dazuzzukan dazuzzuka ne masu wahalan shiga sannan kuma hanyoyin shiga lunguna suna da wahala saboda rashin wadataccen motoci masu karfi na sintiri wanda za a rika sintirin wayannan wurare da su akwai bukatar kara daukan wani mataki a wannan yanki eh, ah, matakan da muke kara dauka shine da tura ma'aikatanmu don yin sintirin kuma 'yan motocin da muke da su wanda shi shugabanmu ma kwanakin baya ya karo mana guda uku na sintiri wanda yake kuma duk mun sa su a wannan hanya wajen sintirin ita wannan lunguna don dakile wannan mummunan sana'a ta fasa kauri. to ina labarin batun harajin da kuka tara ma gwamnati musamman a wannan lokaci to a cikin wata uku na farko wanda za a iya cewa shine kashi ɗaya na farkon a shekara wato kwata na farko na cikin ita wannan shekara ta 2019 mun tara ma gwamnatin tarayya naira miliyan 814 da goma sha hudu da wasu abubuwa Kontrolan hukumar kwastam mai kula da shiyar kwara da kogi da kuma Naija kenan Yusuf Kasim. Yayin da hukumar kwastam ke helar samun nasarar kama kayan fasakori a yankin kan iyakar baban na boda. su kuwa 'yan kasuwa masu hada-hadar cinikayya a shiyar kira suke yi ga gwamnatin najeriya da ta dawo da tsarin biyan dutin kayayyaki a kowace boda domin sauƙaƙa musu wahalhalun da suke fama da su a yanzu alhaji sani raga da kwantagora shine shugaban 'yan kasuwa masu siyo motoci a shiyar kuma ya yi wa mustapha nasir batsari ƙarin bayani roƙon da muke yi ga tun daga shugaba buhari a taimaka mu da kamar yadda ake dawowa da duti a kowane state idan ka shigo daga da ka aje motarka ka zo ka biya doka ƙasa ka koma ka ɗauko abin ka shigo eh to in aka yi haka to alhamdulillah ba a yin haka nan da ake yi ne koko ba a yin haka nan yanzu babu duty sai lagos in ba kaya sun sauka lagos ba su da duty kuma a gaskiyan magana mm. wannan fasa kwabri da ka gani mm. mu mu da ke yin shi mun san bai da kyau mine ne bai da kyau saboda muna saba dokar kasa to amma su ma daga cikin ma'aikatan akwai bara gurbi eh kwarai da gaske wanda suke ba da like a yi kaza a yi kaza to kuma in an bi kaza aka samu kuskure to kaga shi wannan wanda ya bi hanya an ci amana shi to wannan shi ne nake so ina kira ga gwamnatin mu ta najeriya mu da muke hido kayan nan ba mu da bakin cikin biyan dokar ƙasa amma a taimaka mu a dawo mu da kamar yadda anan jihar kwara ana duti jihar sokoto ana duti to bodojin nan dama da naija da kwara da kebbi ta nan muke shigowa da kayan to in aka ce ana duti wurin nan to duk wanda aka kama ba kai ci wannan duti kamar kudin harajin kwastam din kenan harajin kasa kenan wata ya danganta da irin kayanka akwai wanda za ka biya dubu ɗari hudu akwai ɗari uku hamma akwai ta dubu ɗari da hamsin ya danganta da irin darajar kayanka to in aka ce ana wannan dutin to duk wanda aka kama bai yi wannan dutin ba to ni ko ma Allah ya yi ban mushi eh saboda ai doka kasa ka'ida ne ka bi ta ka zanna lahiya e amma gaskiyan magana su jami'an tsaron nan su ma inda za a yi challenge daga can sama mm. yanda za a same mu da laifi su ma za a same su da laifi akwai masu bata tsari kwarai da gaske don in ba da to mi ya kawo an ce ka a shigo ake shigowa mi ya kawo an ce ka a shigo kuma ake shigowa kuma sai an zo tsakiyar najeriya a kama mutum akwai wanda suke ma motocinsu lamba sun saya shekara ɗaya shekara biyu amma sai a tare su a hanya a challenging ɗinsu to ni kuma na ga duk abin da ya baro boda ya shigo cikin ƙasa to ai ya zama dan kasa kamar shinkafar nan masu ga buhu ɗaya biyu ana kama eh to dokar shinkafa ba ta da sauki a ba ta da sauki kuma gaskiya kuma kun san da haka mun san da haka amma me yasa ake kama wasu masu motocin ku da shinkafa ku. eh to gaskiya shinkafa nan da kake gana ana kama dokar shinkafa mai karfi ce kuma gaskiyar magana mutanen nan an ja kunnen an ja kunnan su ba su barin fasa kaurin nan wanda yake za ga karamar mota ya a sanyo buhu ashirin wata talatin to sai su ce sai su bi jami'an tsaron nan da cewa su yi musu wani abu dan a basu su wuce da kayan to wasu sukan ansa wasu kuma ba su ansa to in ka dace da inda aka ansa ka kai inda ba ansa sunan ka sore to muke nan mutanen kuma ya kamata a ce akwai wani gargadi da kai musu a game da shinkafan nan to ni ka san bangaren mota niki eh. amma duk abin da aka ce na doka kasa duk guda ne ni ina kira ga masu ainihin sumogal na shinkafa don allah don annabi tun da shugabanmu ya ce ga abin da ake so a yi a ƙasar nan kuma ba don komi ba don cin gaban ƙasar nan to ina kira ga masu irin wannan aikin su kiyaye doka su kiyaye doka kuma idan suka bi doka sha allahu rabbi abu mawayanci ne kaji an ce an kama kayan wani don ita kiyaye doka dole ne in kuma ba haka ba a yi asara to ina roƙon dukkan wani mai shigo da mota da gwanjo da shinkafa a cikin ƙasan nan da takalma turis to don allah don annabi ga kowace boda za ka hito ka tsaya ka tabbatar da cewa duk abin da aka kawo ma da sharuɗin da aka kawo ka cika su tunda akwai masu kewayowa inda jami'an tsaro suke su kinan su shigo inda babu jami'an tsaron babu hanya duk kayan masu wulakanta don sun shigo na an kai wasu shi wanda kai wa kai ya ji daɗi kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe ki ta hanya mai kyau Masu rare karshen shirin da rashin ta yi na yau kenan sai kuma makon gobe. Yanzu a madadin Alhaji Sani Raga da Kwantagora da kuma kwantarolar hukumar kwastam Yusuf Abba Kasim. Kana da abokin aiki Mustapha Nasir Batsari. Mahmud Ibrahim Kwali da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Sai kuma mahimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun arewacin Najeriya a ƙarshen mako. za fara sharhin jaridun ne da jaridar the punch jarida kuma da troito gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufa'i yana roƙo ga rundunar sojin saman najeriya da taimaka wajen kawo ƙarshen sace mutane da ake yi akan hanyar kaduna zuwa abuja jaridar punch da ta ruwaito malam nasiru yan rufa'i yana wannan roƙo ne a lokacin kaddamar da wani sansani na sojojin sama da aka yi a ƙaramar hukumar birnin gwari gwamnan na kaduna ya buƙaci dakarun sojan sama da su taimaka wajen tabbatar da tsaro akan hanyar kaduna zuwa abuja da karamar hukumar kajuru rundunar sojan sama da ta kaddamar da wani sansanin sojan sama ne domin taimaka wajen kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda da suka hana al'umma sakat a wayannan yankuna to sai dai a yanda gwamnan jihar kaduna ke wannan kira a waje ɗaya kuma jaridar da point ta ruwaito cewa yanzu haka dai wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba sun kashe mai gadin gidan tsohon gwamnan jihar jihar sokoto a tahir bafarawa tare kuma da yin awon gaba da wani matashi da ke gida jaridar da punch dai ta ruwaito babban daraktan gidauniya a tahir bafarawa dr suleiman shinkafi na cewa da ke karamar hukumar isa daga doron kasa a ƙarshen mako ne dai tsohon gwamnan jihar sokoto a tahir bafarawa da ya sha alwashin cewa zai amfani da gidauniyarsa wajen kawo ƙarshen wannan ayyuka na ta'addanci da ke wakana a yankin arewacin najeriya sai kuma jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta ruwaito kakakin rundunar sojin saman najeriya kanar sagir musa na cewa rundunar sojin ta gano makarkashiyar da wasu bata gari ke yi na kawo cikas ga bikin ratsar da shugaban kasa muhammadu buhari a ranar tara ga wannan wata na mayu a cewar kanal sagir musa rundunar sojin ta gano shirin da wasu bata garin ke yi ne tare da haɗin gwiwan wasu 'yan kasashen ƙetare na tabbatar da rashin tsaro a ƙasar gabanin rantsar da sabon shugaban kasa a ranar 29 ga wannan wata da muke ciki sai kuma jaridar daily trust jaridar da troito cewa a yau ne dai al'ummar musulman duniya suka fara azumin watan ramadan sanarwar da ta fito daga sarkin musulmi sultan muhammad sa'ad abubakar na uku dama ta umarci al'ummar musulmai su fara duban watan na ramadana tun daga daren jiya fara azumin watan na ramadan a yau litinin da na nufin kenan yau take daya ga watan ramadan rahotanni daga sassa daban-daban na duniya kamar yadda a jaridar tarwaito ruwaito ne da fara watan na azumin ramadan a yau din nan sai kuma jaridar independence jaridar da tarwaito cewa yanzu haka babban wakilin najeriya a majalisar ɗinkin duniya professor tijjani muhammad bande ya gabatar da kansa na neman tsayawa takarar shugabancin zauren majalisar ɗinkin duniya karo na saba'in da hudu jaridar ta ruwaito professor bande a matsayin wanda ke neman wannan mukami a zaben da za a gudanar a ranar hudu ga watan watan yuni na wannan shekara baban ya jibrin murai amurka daga lagos a gaida baban gida sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum. mai magana alhaji hayatu mazaunin ba aka tsakta gaba da gaba da tsananin tsakwato yan jarida ina kira gare ku ku shigo cilewa ku ga wahalar talakawa ruwan sha da suka da da gwamnonin ga namu azzalumai macuta da mu da su sai dai Allah ya saka muna wallahi wahalar ruwa ta kanu ko ta halin a'a cikin suna wahala ko bai zai gida ne ba Allah ka mu sauki assalamu alaikum assalamu alaikum mai amurka daga alhaji mani dan uwa mai Allah na garin Jega yana taya yan uwa na musulmi na duniya gabaki ɗaya Allah ya gwada mana ɗaya ga watan Ramadan za mu ɗau azumi rana daren Lahadi mu ya gari da shi a Tanet Allah ka ba mu lahiya da zaman lahiya Allah ka taimaki duniya gabaki ɗaya Allah ka haɗa kan duniya ga baki ɗai Allah duk abin da zai kawo tashin hankali ko ta gaja ta gaja ya Allah ka yayi yanzu kuma ga nasiha ramadan siraju alhaji sabo ni ne mataimakin shugaban malamai na kungiyar jama'a ce za ta bi wa kamata sunna jihar nasarawa jan hankali da nake son in yi ga yan uwa musulmi wannan wata na ramadana wata ne mai albarka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin abubuwa da ya karantar da mu addu'a da jibrilu ya yi manzan allah ya ce amin duk mutumin da ramadana ya riske shi bai yi aikin da Allah ya gafata masa bai sa shi a aljanna to in ya shiga wuta Allah ya nutsar da shi cikin wuta jibril ya ce wa annabi ce amin ya ce amin kaga a ce wannan wata a shekara sau ɗaya yake zuwa ciki ake samun lailatul qadari wanda ibada ciki ya kai ibadan sama da shekara tamanin wanda ba shi ba to a ce mutum ya yi sake a wannan wata duk abin da ya kamata yi na alhairi bai yi ba to akwai damuwa da haka ina jan hankalin yan uwa musulmi mu jajirci ga kwanukan sun riga sun tafi sun rage mana yan kaɗan amma ba mu san ina da dace yake ba don haka a jajirce wurin salloli a jajirce wurin karatun alkur'ani a jajirce wurin istighfari hailala da sauran ayyuka na ibada da kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki dace kullum ramadana a matsayin darasi yake a matsayin makaranta yake don ubangiji subhanahu wata'ala sai da ya kawo mana abin kamar tsarin makaranta don sai da ya kawo mana yadda za a yi a shiga a yanki form syllabus da za a karanta da irin certificate da za a samu a cikin ramadana dan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun dukkan wayannan abubuwa da na ambata sun shiga ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani application form na shiga makarantar ramadana shine mai imani na ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani to sai aka ce kutiba alaikumus siyamu an wajabta maku azumi kama ba alal ladina min qablikum kamar da aka wajabta wa waɗanda ke gabanin ku menene azumi kamewa barin ci da sha da duk sha'awa na ciki ne ko na ainihin al'aura tun daga fitowar alfijir har faduwar rana da ninyan bautan Allah to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai wani hatsarin jirgin sama ya kashe akalla mutane 40 hatsarin ya ratsa a kan wato jirgin daukar fasinja samfurin sky superjet 100 wanda ya kama da wuta yayin da yake sauka a wani filin saukan jirage na birnin moscow a jiya lahadi shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya lahadi cewa kada mai bincike na musamman robert mala ya bayyana gaban majalisa ya bada bahasi lamarin da ya saba wa masayar da shugaban yake kai a baya wanda ya ce ya bar wannan shawara ga anthony janar na kasar yanke shawara akan haka wata karamin kotun soja a algeria ta gudanar da bincike akan wani dan uwa kuma na hannun daman shugaban abdulaziz bouteflika da wasu manyan sojoji guda biyu da suka taba jagorantar sashen leƙen asirin ƙasar a baya akan cin amanar ƙasa kuma ta riga ta ɗaure su a gidan yari To masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har ilimi garkuwar dan adam na su Harande. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya gabatar da labarai da kuma malam sidi da har hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.